faqad kana biha da sahaba ya ce domin bayan ainihin sahabbai an samu manyan malamai a ainihin kasar Madina misli Sa'id ibn al-Musayyib kama Al'imamu imam Sa'id ibn al-Musayyib wal fuqaha da kuma jeran giyan malaman fiqh guda bakwai to bayan waɗannan manyan tabi'ai da suka kau to ba a samu wani malami da ya kai daraja ilimi da fikihu da girma da hadda ta al Malik ba waɗannan manyan malamai guda bakwai na fiqhu su ne ainihin kake jin ake cewa al-fuqaha shi ne shine duk yaron da ya taso a madina dan islamiyya ya iya musu waka akwai waka da ake musu baiti biyu ga ta ainihin su masu hakiki suka kawo idza qila man fil fiqhi sab'atu abhuri riwayatuhum laysat anil ilmi kharija فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان duk yan islamiyya sun iya wannan wakar kamar cikin birnin kano ne ka tafi duk yaro in dai gangaren dan ba kano ne a cikin birnin kano don san kwanan nan ba ko ya waɗannan amma wa ƙofofin kano ya iya wake su yaro in dai kai dan kano ne ne ne ta kan saka ni ta ka buga mazugal kofar ruwa wane ne haka bisa <laughs> mun fahimci wannan to in dai dan islamiyyar madina ne ya iya wake su aka ce in aka ce maka a cikin fiqhu waɗanne malamai ne bakwai waɗanda suka yi nutso a cikin kogon fiqhu sai ka ce waɗannan malamai su ne ubaidullahi da urwatu da Kasimu da Sa'idu bin musayyib da abubakar da sulaimanu da kharija to bayan waɗannan malamai ba a samu wanda ya kai ainihin ilimin al-imamu malik ba imamu darul hijira Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi al-imamu zahabi alkalamin shi bai bushe ba sai ya ce sifatu